daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00800 503 506 5486 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro barkamu da haka a Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Laraba kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar dai muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Shirin nan na kokun san Afirka a yau da kuma shirin na karshe wato muryoyin masu sauraro. Amma hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. To da farko ga kanunsu, Majalisar Zattawa ta hamji ƙasar Isra'ila ta amince da tsagaita wuta da Hezbollah a jiya talata. Ƙasashen duniya sun yi maraba da tsagaita wuta tsakanin Hezbollah da kuma hamji ƙasar Isra'ila. Sannan za ku ji cewa Iran ta ce ba za a sami zaman lafiya mai ɗorewa ba ba tare da warware rikicin yammacin asiya ba tu yanzu kuma ga cikakkun labaran Firaministan haramci ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sami amincewar majalisar ministocinsa dangane da abinda ya kira tsagaita buɗe wuta na wucin gadi tare da ƙungiyar Hezbollah da kuma gwamnatin ƙasar Lebanon. Kamfanin dillacin labaran IP na ƙasar Iran ya ce ministoci goma ne suka amince da tsagaita wutar sannan guda kuma ya ki amincewa labarin ya kara da cewa majalisar zattawa ta hamci ƙasar isra'ila ta amince da hakan ne a tsakiyar daren jiya talata inda daga nan shugaba biden na ƙasar amurka ya fito fili ya bayyana yadda yarjejeniyar ta kasance filla-filla a jawabin da ya gabatar bayan amincewar da yarjejeniyar Netanyahu ya faɗa Yahudawan Sayoniya kan cewa tsawon tsagaita wutar zai kasance kan abin da zai faru a ƙasar lebanon nan gaba amma shi yana ganin ba zai kasance na lokaci mai tsawo ba kuma na dindindin ba netanyahu ya bayyana abubuwa uku da suka sa ya amince da yarjejeniyan kuma sun hada da kauda barazanar iran samun damar gabatar da sauye-sauye da ƙara karfin sojojin hamsar isra'ila don yaƙi nan gaba da kuma raba ƙungiyar hezbollah da kuma hamas a gaza a safiyar yau laraba ce dai aka fara amfani da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin kungiyar hezbollah ta kasar lebanon da kuma haramci kasar isra'ila kuma shugabannin duniya musamman kasashen yamma sun yi maraba da hakan tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta ce firayim ministan kasar isra'ila benjamin netanyahu ya kira tsagaita wutar a matsayin na wucin gadi sannan kasashe kawayen haramci kasar isra'ila wanda suka hada da amurka na tarayyar turai da kuma jamus don sun bayyana cewa hakan ya yi joseph borer wato jami'i mai kula da al'amuran harkokin waje na tarayyar turai ya nuna amincewarsa da tsagaita wutar ya kuma buƙaci a aiwatar da abubuwan da suka zo a cikin yarjejeniyar ya kuma ƙara da cewa da wannan yarjejeniya ana fatan samun sauƙi a rikicin da ke faruwa a gabas ta tsakiya jami'i mai kula da al'amuran harkokin waje na tarayyar turai ya gabatar da godiyarsa ga gwamnatin ƙasar amurka da kuma faransa wanda suka yi ƙoƙarin ganin an cimma tsagaita wuta a tsakanin ɓangarorin biyu gwamnatin ƙasar faransa da ta ce tana fatan wannan tsagaita wutar wato za ta zama tsagaita wuta ta dindindin ministan harkokin wajen jumhuriyar musulunci er-, ta iran wato abbas arakce ya bayyana cewa ba za a taɓa samun zaman lafiya a duniya kuma mai ɗorewa ba sai an warware rikicin da ke faruwa a yammacin asiya kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ministan yana faɗar haka a taron wato ƙawancin a taron ƙawance tsakanin ci gaba na al'ummo karo na goma da aka gudanar a birnin geneva ya kuma kara da cewa ya zargi manya-manyan ƙasashe da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a duniya kan rashin tabuka kome a cikin watanni kimani goma sha hudu da suka gabata don kawo ƙarshen yakin fin ƙarfi da hamshi isra'ila take yi a gaza arakci ya bayyana cewa shekaru fiye da saba'in da suka gabata ne hamji kasar isra'ila take kokarin shafe al'ummar falastinu daga kasarsu da ta mamaye ya kuma kara da cewa amma kasashen yamma sun ci gaba da goyon bayanta a dutsen wannan lokacin ƙungiyoyin majalisar ɗinkin duniya kama daga kwamitin tsaro kwamitin wato kotun icc da kuma kotun icj duk sun kasa yin wani abu don kawo ƙarshen mulkin mallakan da kasar isra'ila take wa falasɗinawa fiye da shekaru 76 da suka gabata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ma'aikatar kiwon lafiya a gaza ta fi da rahoto wanda ya nuna cewa sojojin amurka isra'ila sun shafe iyalai kimani 1,400 a gaza tun bayan fara yakin tufanul aksa a cikin shekara ɗaya da ta gabata tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto rahoton yana cewa iyalai kimani dubu ne sojojin yahudawan suka shafe daga doron ƙasa wato babu mutum guda da ya rage a cikin dangin rahoton ya ƙara da cewa yawan mutanen da suka yi shahada a cikin wa'annan iyalai dubu sun kai dubu biyar banda haka iyalai 3,463 ne mutum guda-guda suka rage a cikinsu yayin da wasu 2,287 kuma suke da fiye da mutum ɗaya daga cikinsu da ya rage da ransa a cikin iyalan kamfanin dilancin labaran wafa na falastinawa ya bayyana cewa sojojin amurka isra'ila sun ci gaba da ruwan bumabumai a arewacin zirin gaza a jiya talata labarin ya kara da cewa bama-bamai sun fada kan gidaje da dama a garin jabaliya a jiya talata inda mutane da dama suka ji rauni ƙungiyar dai mai kula wato ƙungiya mai kula da fararen hula a gaza ta bayyana cewa mutane bakwai ne aka tabbatar da shahadarsu a hare-haren jiya talata jiragen yaƙin hamshi ƙasar isra'ila sun kai sabbin hare-hare kan ƙasar syria a daren jiya kamfanin dilancin labaran sana na gwamnatin ƙasar syria ya nakalto majiyar gwamnatin ƙasar na cewa hare-haren na daren jiya dai sun fada kan yankunan al'arida da dubasiye na kan iyakar ƙasar syria da kuma lebanon labarin ya ƙara da cewa mashigar dubasiya da kuma jusiya suna cikin lardin humus na ƙasar syria ne sai kuma al'arida wanda yake cikin lardin tartus mai iyaka da ƙasar ta lebanon ministan sifiri na ƙasar lebanon ali hame ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters kan cewa jiragen yaƙi amshi ƙasar isra'ila sun kai hare-hare kan wa'annan ƙofofin shiga ƙasar syria da ƙasar lebanon guda uku wato guda uku ne bayan da aka ba da labarin tsagaita wuta tsakanin hamshi kasar isra'ila da kuma kungiyar hezbollah a jiya da dare kungiyar ba da agaji ta red cross ta bayyana cewa jami'an wato jami'in agajin guda ɗaya ne ya yi shahada a hare-haren yahudawan na jiya da dare kuma wasu da dama sun ji rauni to masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na sharhin bayan labarai. To sharhin bayan labaran namu zai yi magana ne a game da martanin duniya game da sammacin da kotun hukunta mai laifuka ta fitar na cafke ministan Isra'ila da ministan tsaronsa bisa zargin aikata laifukan yaƙi a zirin Gaza. A ƙarshe dai bayan shafe watanni ana gudanar da bincike kotun hukunta mai laifuka ta ƙasa da ƙasa wato ICC ko kuma CPE ta bayar a ranar Alhamis 21 ga watan Nuwamba nan umarnin kame Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da tsohon ministan yakin sa Yav bisa laifukan yaƙi da suka aikata a Gaza. bisa ga umarnin kotun ta icc ana gurfanar da waɗanda suka aikata laifukan yaƙi a ƙasashen mambobin kotun 120 waɗanda kuma tilas su kama firaministan na isra'ila da tsohon ministan yaƙinsa a lokacin da suka isa ƙasashen batun da ya fuskanci martani daga ƙasashen duniya da dama da yake kiran hukuncin da kotun ta icc ta yanke shugaban amurka joe biden ya ce bayar da samacin kama shugabannin isra'ila ya wuce gona da iri bari in sake bayyana karar cewa duk abin da kotun ta ICC za ta iya ɗauka za mu ci gaba da kasancewa tare da Isra'ila. Wannan shine karo na biyu da Amurka ke mara wa Isra'ila baya a cikin kwanaki uku a cikin wannan makon. Tun da farko dai Amurka ta ki amincewa da daftarin tsagaita buɗe wuta da kwamitin tsaro na Majalisar dinkin Duniya ya nema inda kasashe sha hudu daga cikin sha biyar na Majalisar Ɗinkin Duniya suka bukaci a tsagaita buɗe wuta a Gaza domin dakatar da kisan kiyashin da Isra'ila ke yi wa al'ummar Falastinu. amurka ba memba bace a kotun ta icc domin ba ta son kotun ta gurfanar da sojojinta da kwamandojinta da kuma shugabannin gwamnatin isra'ila a gaban kuliya har ma gwamnatin amurka ta sanya hannu kan wasu yarjejeniyoyin kare sojojin amurka daga hukuncin kasa da kasa da suka tuhume su idan da amurka tana da 'yancin yin fatali a matsayinta na memba a kotun ta icc da ta yi watsi da hukuncin da kotun ta yanke kan shugabannin gwamnatin isra'ila masu aikata kisan kiyashi a gaza duk da haka matakin da kasashen turai suka yi ya sha bamban da na amurka shugaban kungiyar eu joseph borrell ya kira sammacin da kotun ta icc ta yi kan netanyahu da galan duk kasashen turai za su cika shi har ila yau kakakin gwamnatin birtaniya ya ce muna mutunta 'yancin kai na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wadda ita ce cibiyar farko ta kasa da kasa don bincike da kuma gurfanar da manyan laifuka da ke damun kasashen duniya amma duk da hakan gwamnatin birtaniya a matsayinta na babbar kawar gwamnatin isra'ila ta yi furcinta tare da nuna jajircewarta ga gwamnatin yayin da ta sanar da cewa isra'ila na da 'yancin kare kanta bisa ga dokokin ƙasa da ƙasa a ranar bakwai ga watan oktoban shekarar 2023 ne dai gwamnatin isra'ila ta kaddamar da yaƙi na bai ɗaya a zirin gaza ya zuwa yanzu ta kashe mutane 44,056 da jikata wasu 400,268 tare da raba da dubban mutane da gidajensu baya ga lalata gidajensu da kuma haifar da yunwa ga al'ummar kasar gwamnatocin kasashen turai sun amince da kisan kare dangi da ake yi a palestino a fakaice ta hanyar goyon bayan hukuncin kotun ta icc idan har ba su nuna wani hali na amincewa da kisan kiyashin da isra'ila ta kaddamar a gaza a hukumance ba hakan na faruwa ne saboda jajircewarsu na goyon bayan gwamnatin sahayuniya a dunkule dai ana ɗaukar samacin da kotun hukunta manyan laifuka ta icc ta yi kan shugabannin gwamnatin isra'ila a matsayin wani sauyi a tarihin kafuwar gwamnatin sakatariyar kungiyar amnesty international ta kira hukuncin a matsayin wani sauyi a tarihi benjamin netanyahu ya zamo shugaban kasa na hudu kuma wanda kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc ta bayar da samacin kamawa bisa zargin su da laifukan take hakkin bil'adama wannan ya sa ya shiga jerin shugabanni kamar su vladimir putin na rasha da umar hassan albashir na sudan da kuma muammar gaddafi na libya samacin kama shi na da alaka ne da yakin da isra'ila ta kaddamar a yankin palestinawa bayan harin da hamas ta kai cikin isra'ila a ranar 7 ga watan oktoban shekarar 2023 zarge-zargen da ake yi wa Netanyahu sun hada da amfani da yunwa a matsayin makami kan fararen hula da kisan gilla da kuma kokarin kawo ƙarshen wata al'umma tsohon ministan tsaron na netanyahu da kuma wasu jagorori uku na hamas duk suna fuskantar waɗannan zarge-zarge matakin dai na zuwa ne a lokaci mai mahimmanci ga netanyahu firaministan da ya fi kowane kwashe lokaci a kan mukamin na firaminista a isra'ila wanda ke jagorantar yakin da ƙasar ke yi da hamas a gaza da kuma hezbollah a lebanon waɗannan yaƙe-yaƙe na faruwa ne a yayin da a gefe guda ɗaya ake tuhumar netanyahu da laifukan rashawa da cin hanci zarge-zargen netanyahu ya musanta yakin da isra'ila ke yi a gaza ya sa an jingine tuhume-tuhumen da ake yi masa na rashawa lamarin da ke ƙara rubuta wutar raɗaɗan cewa da ke cewa netanyahu na tsayawa yakin gaza ne domin kaucewa shari'ar harin da hamas ɗin ta kai a ranar 7 ga watan oktoba da yakin da ya biyo baya shine ya taka burki ga gagarumar zanga-zangar mako-mako da ake yi domin adawa da sauye-sauyen da Netanyahu ke shirin yi a bangaren shari'a na kasar lamarin da ya rarraba kawunan al'ummar kasar. ita dai kotun hukunta mai laifuka ta duniya da ake kira da icc ko kuma cpe a takaice kotun duniya ce wadda ke da ikon gabatar da kara dangane da kisan kiyashi da laifukan yaƙi da na take hakkin bil'adama a watan nuwamba ne kotun ta aiki da sammacin kama firayim isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan tsaron ƙasar yob galan da kuma kwamandan sojan ƙungiyar hamas wanda aka hakikance ya rasu muhammad dave an dai kafa kotun wadda take a birnin hague da ke ƙasar holland a shekara ta 2002 domin kama miyagun shugabanni da laifin ta'asar da suke yi shugabannin kasashen duniya ne da suka bukaci da kafa kotun biyo bayan yakin yugoslavia da kisan kiyashin kasar rwanda to madalla hassan barka na dauke da sharhin ba labarai yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen da suka hada da shirin nan na kokun sam biye da shi akwai shirin afirka a yau sai kuma shirinmu na ƙarshe wata murya masu sauraro da wannan kuwa muke cewa a yi ne lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 27 ga watan nuwamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da 25 ga watan jumada ula na shekara ta 1446 bayan hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 500 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan nuwamba na shekara ta 1919 bayan yakin duniya na biyu aka sake rarraba kan iyakoki na kasashen nahiyar turai da asiya waɗanda suka sha kaye a yakin da aka yi wanda hakan ya zo ne a cikin wata yarjejeniya wadda aka rattaba hannu a kanta a birnin paris na kasar faransa a ranar 27 ga watan nuwamba na shekarar 1919 kasashen da abin ya shafa dai a wancan lokaci sun hada da dalolin usmaniya austria hungary a dolar usmaniya dai turawa sun rarraba kasashen zuwa kasashe shida wato kasar turkiya ta yanzu iraki syria lebanon jordan da kuma palestine inda wasu aka sanya su ƙarƙashin iko na ƙasashen ingila da faransa kai tsaye a inda kuma wasu suka zama ƙarƙashin ikon majalisar ƙasashen duniya a lokacin ne turawan ingila suka kafa haramtaccen ƙasar isra'ila a cikin ƙasar palestine masu wurare ko kusan cewa shekaru 32 da suka gabata rana irin ta yau bayan da ƙasashen turkmenistan kirgistan uzbekistan kazakistan da tajikistan afghanistan da kuma jamhuriyar azerbaijan suka shiga cikin kungiyar haɗin kan tattalin arziki ta Eko. adadin mambobin wannan kungiya ya kai adadi na ƙasashe goma kuma an sanya wa wannan rana da suna ranar Eko. an kafa wannan kungiya ne dai a shekara ta 1984 domin ƙara haɗin gwiwa a fannin tattalin arziki tsakanin ƙasashen iran da Turkiyya da kuma pakistan an ƙirƙiro wannan ƙungiya ne biyo bayan koma bayan da kungiyar haɗin kan al'ummomi ta yankin wato rcd wacce aka kafa a shekara ta 1964 ta samu koma baya kungiyar eco tana ƙoƙarin ƙara haɗin gwiwa na tattalin arziki a tsakanin ƙasashe goma na yammacin asiya wannan ƙungiya dai ta kuma rataba hannu a kan yarjejeniya ta haɗin gwiwa da wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa eco tana ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyi na shiya-shiya a duniya. masu wadare ko kun san cewa shekaru hudu da suka gabata a ranar irin ta yau aka kashe injiniya mohsen fakhrizade a kasar iran daya daga cikin fitattun masana kimiyya a bangaren bincike na soja a jamhuriyar musulunci mohsen fakhrizade babban darakta ne na cibiyar bincike ta kimiyya a iran wanda ya ayyuka masu yawa a fannin nukiliya tsaro da dai sauransu ya kasance mataimakin ministan tsaro sannan kuma shugaban hukumar bincike da kirkire-kirkire ta span kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa shirin nukiliya na ƙasar iran an haifi mohsen fakhrizadeh a shekara ta 1957 a birnin qom sannan kuma ya shiga rundunar kare juhalin musulunci ta iran ta irgc tun farkon kafota ya kuma fara ayyukan sa na kimiyya da bincike ta hanyar kafa cibiyar bincike ta irgc ya yi sa na biyu a fannin kimiyyar nukiliya kuma tun a shekarar 1992 yake aiki a matsayin mamba a tsangayar ilimin kimiyya ta physics a jami'ar imam hussein alaihi salam bayan haka ya zama shugaban jami'ar fasaha ta malik ashtar kuma ya taka muhimmiyar rawa wajen ci gaba a bangaren kimiyyar tsaro da fasahohi a iran shahid fakhri zade ya kuma taka muhimmiyar rawa wajen samar da na'urorin allurar rigakafi a ƙasar iran a lokacin da ake fama da cutar corona kuma ya ɗauki ƙwararren matakai waɗanda suka haɗa da haɗin gwiwa da ma'aikatan lafiya ta jamhuriyar musulunci ta iran wajen kira na'urori waɗanda suka dace domin ayyukan tantance cututtuka a ƙarshe dai bayan kwashe tsawon lokaci na rayuwarsa a gwagwarmaya da kuma ƙoƙari a fagen kimiyya da tsaro na ƙasar ya yi shahada a wani harin ta'addanci wanda aka kai a yankin damovand a ranar 27 ga watan nuwamba na shekara ta 2020 kuma ya bar tarihi mai ɗorewa a fagen kimiyya da fasaha ga 'yan ƙasarsa. Da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau, kimanin watanni biyu bayan fara yakin da tsohuwar gwamnatin Iraki ta ba'as ta kallafa wa Iran, sojojin ruwa na ƙasar ta Iran suka samu wata gagarumin nasara ta korar sojojin ruwa na ƙasar Iraki a wani samame wanda ake kira da operation peril a gabar ruwan tekun farisa a yin wannan yaƙi da kuma wani ƙazamin rikici a tsakanin rundunar soja ta iran ɗin da kuma rundunar soja ta ruwa ta ƙasar iraki an kashe mutane masu tarin yawa daga ɓangarorin biyu sannan an lalata wani adadi mai yawa na jiragen yaƙin gwamnatin iraki tare da yin mummunar barna a tashar jiragen ruwa ta albakar ta iraki wadda take arewa maso yammacin tekun farisa bayan wannan farmaki ne dai sojojin ruwa na kasar iran suka mame wannan yanki akan haka a kasar iran a hukumance an sanya wannan rana a matsayin ranar sojin ruwa ta kasa saboda jarantaka da kuma sadaukarwa da sojin kasar suka nuna a wannan farmaki wanda suka kai a daidai wannan rana rundunar sojin ruwa ta kasar iran tana da matsayi na musamman a tsakanin rundunonin soji bisa la'akari da irin gagarumar gudunmawar da suka bayar a lokacin kallafaffen yakin shekaru takwas wanda aka gwabza a tsakanin kasashen iran ɗin da kuma iraki a lokacin shugabancin gwamnatin saddam hussein inda bai na ƙoƙarin waɗannan jarumai a matsayin abin koyi sannan kuma rundunar sojan ƙasar iran ɗin ta yaba da irin rawar da rundunar sojin ruwa ta taka wanda ya kasance abin koyi tun daga wani lokaci har zuwa inda muke a yau kuma ya zama gishikin nasara da iran ta samu a dukkanin ɓangarori. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne a kan yadda Isra'ila take ɗaukar baƙaƙen fata 'yan Afirka a matsayin sojojin haya tana tura su gaza domin su yi mata yaƙi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana isra'ila ta wuce gona da iri a cikin laifukan da take tafkawa wanda hankalin bil'adama ma lafiyayye ba zai iya ɗaukar wasunsu ba tun daga ranar bakwai ga watan oktoba shekara ta 2023 take tafka irin waɗannan laifukan da har yanzu tana ci gaba da yi babu ƙaƙƙautawa. Wannan wuce gona da iri da zurfafawa wajen aikata laifuka ba tsaya a cikin Falasɗinu da ƙasashen Larabawa ba ta isa cikin nahiyar Afirka. A cikin nahiyar Afirka yanayin taɓarɓarewar siyasa da tattalin arziki ya tilasta wa dubun dubatar samarinta yin hijira domin su sami inda za su rayu cikin yanayi da ya fi inda suka baro ita kuwa isra'ila ta yi amfani da wannan yanayin da suke ciki maras daɗi ta tafka musu sharuɗa na cewa za ta ba su kama, amma idan sun yi mata yaƙi a gaza jaridar ha'aras ta isra'ila ta ranar sha-biyar ga watan satumba shekara ta 2024 da ake cikin, ta buga wani rahoto wanda ya kunshi cewa isra'ila tana ɗaukar 'yan afirka masu neman mafaka a matsayin sojoji bisa alkawalin cewa za ta ba su ikama zama don haka isra'ila ta mayar da 'yan gujin hijira masu neman zama zuwa wato masu yi mata yaƙi a filin dagar gaza bugu da ƙari jaridar ta ha'arat ta ce cibiyoyin tsaro suna amfani da 'yan hijira masu neman mafaka zuwa filin daga na gaza da hakan yake jefa rayuwarsu a cikin hatsari domin taimaka musu su samu abin da bai kai su zama 'yan ƙasa ba cibiyar sojan isra'ila da wasu cibiyoyin tsaro su ne suka tsara yadda ake ɗaukar 'yan hijiran na afirka a cikin wato rundunar soja da kai su fagen daga wanda hakan yana nufin amfani da buƙatar da suke da ita ta samun rayuwa mai kyau domin cin moriyarsu da tatsarsu wannan irin yanayi da ko mu'amalar da isra'ilan take yi da 'yan afirka masu neman mafaka babu 'yan adamtaka a cikinsa ko kaɗan maimakon hakan tana amfani da buƙatar da waɗannan 'yan hijirar suke da su domin sa su su yi abin da ba su so ta hanyar yi musu ƙarfa-ƙarfa. Bugu da ƙari, baya ga 'yan Afirka masu neman hijira da ake yi musu ƙarfa-ƙarfa shiga soja domin yin yaƙi, sannan kuma abin da za a ba su bai wuce wato na cin abinci ba da kuma iƙamar da za su zauna. Wuce gona da iri ne da haramtaccen ƙasar hudawa take yi. abinda isra'ila ta zata shi ne, za ta iya kaucewa fuskantar shari'a a kan laifukan yaƙin da take yi saboda ta ɗauko wasu sojan haya da kuma tilastawa 'yan afirka yaƙi ta hanyar amfani da buƙatar da suke da ita ta samun rayuwa mai inganci fiye da inda suka baro shi kanshi amfani da buƙatar 'yan hijira na afirka da yake a matsayin tsararren shiri ne na cibiyar tsaro ta soja laifi ne mai zaman kansa hakanan amfani da bukatar 'yan hijira domin su aikata laifi shi ma laifi ne musamman ma dai sanya su su yi tarayya a cikin kisan kiyashi idan wani ɗan afirka ya ƙi amsa bukatar 'yan sahiyoniya ta yi je filin dagar gaza to kuwa za a kore shi ya koma inda ya fito amma wanda ya yarda zai yaƙi to za a ba shi horo na makonni biyu ne kaɗai sannan a tura shi filin daga ko da kuwa tsawon rayuwarsa bai taɓa riƙe bindiga ba to isra'ilan za ta tura shi ya je mataki ba ruwan 'yan sahiyoniya da cewa wannan ɗan afirkan ya gudowa yaƙi ne watakila da ƙasarsa za su aika da shi zuwa inda zai aikata laifin kisan kiyashi da suke yi a gaza batun 'yan daba da kuma sojan haya a cikin sojojin haramtaccen ƙasar yahuda ba bakon abu ba ne su kansu sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun gini ne tun tushe a matsayinsu na 'yan daba makasa mashaya jini daga kan gungun 'yan dabar sahayoniya ne ta Hagana, aka samar da tubalin kafa sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da suke kira da sojojin tsaro. Ƙungiya irin wannan ce, ta riƙa bi gari-gari tana yi wa Falasɗinawa kisan kiyashi da korasu daga garuruwan nasu da kuma cinna wa gidajen sota. Da haka aka kafa ƙasar da yanzu ake kira Isra'ila a tsakanin baka. kuma hatta bayan kafa wannan haramtacciyar ƙasar da take da sojojin da take kira na tsaro ta ci gaba da amfani da sojan haya da 'yan dabar da take ɗaukowa daga ƙasashen faransa ingila da wasu ƙasashe na turai ga misali wani soja mai mukamin kanar a sojan haramtacciyar ƙasar ta yahudawa mai suna iliyaz ishaq ya rubuta wani littafi a shekara ta 2002 mai suna 'yan daba a cikin sojojin isra'ila a cikin wannan littafin ya bayyana cewa tun daga shekara ta 1948 ne isra'ila take amfani da 'yan daba da kuma sojan haya a yaƙe-yaƙenta a bisa da soja da bin gorion ya ɗora haramtacciyar ƙasar isra'ila a kai ya kamata a ce wannan haramtacciyar ƙasar ta rika dogaro da kanta da ɗaukar wato sojoji nata ba ɗauko 'yan haya ba ko kuma 'yan daba ba sai dai kuma hakan bai tabbata ba gashi yanzu bayan gushewar shekaru saba'in ko fiye da haka haramtacciyar ƙasar ta yahudawa tana ci gaba da ɗaukar soja 'yan haya da 'yan ina da yaƙi tana kuma tilasta wa 'yan afirka da suka fito daga ƙasashensu domin wahala su nemi inda za su ji daɗi su tafi zaza su yi mata yaƙi wannan akan kanshi yana nuni da cewa sojojin haramtaccen ƙasar ta yahudawa ba su mance da tushensu ba wato sun koma 'yan daba kamar yadda suke tun asali a kodaushe haramtaccen ƙasar isra'ila tana ɓoye gaskiya na yawan sojojin da ake kashewa a filin daga waɗanda suke faɗawa ƙarƙashin kwantan ɓauna na 'yan gwagwarmaya dalili kuwa shine ba ta ɗaukar 'yan afirka da yawa da ake kashewa tabbas a filin daga a matsayin sojojinta balle ta lissafa su a cikin waɗanda aka kashe balle kuma a ce a yi musu jana'iza irin wadda ake wa soja saboda babu wani doka da suke ƙarƙashinta irin da za ta ba da damar cewa a yi musu hakan duk wanda aka kashe a cikinsu shikenan ya tafi ba a sanya shi a cikin lissafi amfani da 'yan afirka a matsayin mayaka a ƙarƙashin wannan gwamnatin ta 'yan sahina da suka fi wuce gona da iri yana nuni ne da yadda suke da ƙarancin mutanensu da za su tura filin yaƙi ba kuma za su iya cike gibin asarar mutanensu da suke yi ba a filin daga sai ta hanyar shigar da 'yan afirka duk wanda kuwa bai yarda ya tafi filin daga ba to za a kore shi ya koma ƙasarsa da wahala ce ta koro shi ya fito neman inda zai samu rayuwa mai inganci da akwai 'yan afirka da adadinsu yake a tsakanin dubu talatin zuwa dubu arba'in da biyar da suke neman mafaka su ne haramtacciyar ƙasar isra'ilan take amfani da su, ta tura su su yi mata yaƙi da a ce ƙasashen na afirka suna da kishin 'yan ƙasarsu to wannan laifin da haramci haramtacciyar ƙasar ta yahudawa take tafkawa a kan 'ya'yansu ya isa ya gurɓata alaƙa tsakaninsu sai dai ko maganan ma ba su yi watakila ƙasa ɗaya a nahiyar afirka wacce ta nuna cewa tana tsaye da ƙafafunta ta fuskar 'yanci da sanin ya kamata ita ce afirka ta kudu wannan ƙasa wacce a baya ta rayuwa ƙarƙashin mulkin wariya ta kuma san ɗacinsa ta kai ƙara haramtacciyar ƙasar isra'ila a kotun laifuka ta manyan duniya saboda yadda take tafka laifuka a akan al'ummar falasɗinu afirka ta kudu ta san raɗaɗin da mutanen falasɗinu suke ji a ƙarshe kuwa wannan matakin nata ya haifar da ɗa mai ido a yanzu haka na Tanya da tsohon ministan sanaƙi Yoav Gallant sun zama waɗanda ake nema ruwa a jallo domin a kai su a gaban kotun duniya su fuskanci shari'a wani abu mai jan hankali a nan shine laifuka da tuhumar da ake yi wa benjamin netanyahu da yoab gadan da aikatawa su ne waɗanda aka tuhumi hitler da jami'ansa a lokacin da aka fa kotun norman wacce ta yi wa 'yan nazi hukunci To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin mu yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma na gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka riga muka sanar muku Majalisar Dattawan Najeriya ta amincewa shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya ciyo bashin naira tiriliyan 1.77 domin amfani da su wajen cike gibin kasafin kuɗin kasar na bana. an dai rawaito cewa idan aka karɓo wannan sabon bashin bashin da ake bin najeriya zai kama naira tiriliyan 136 to wannan shine maudu'in namu a shirin na wanda ni hassan barka zan gabatar malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon tahiran barka da barka da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya allah sa haka amin su amin a suna na dai shehun rasha daga nan jihar bauchin tarayyar najeriya nake magana da kuwa daidai wannan lokaci daga farko dai ina wa shugaban wannan tafiya hassan barka fata alkhairi da shi da iyalinsa da ahlin nijar gabaki ɗayansu to yau ra'ayi na kan wannan bashi da ake cewa shugaban ƙasa na nan ƙasa ta najeriya zai ciyo to sai mu ce allahumma allah mai iko mai kowa mai komai allah ya ba da ikon damat a taimaka ma talakawa ba a ciwo bashi a gina kai ba allah ka kadarta muna samun shugabanni masu kishin kasarsu da talakawansu a ba mu cewa komi a matsayinmu na talakawa a sakamakon zaka ji an ciyo bashin tiriliyoyi kuma amman sai ka ga abin ya ci tura ba za ka gane ma ta ina aka yi da su ba a matsayinka na talaka ba abin da za bashi ko kuma wani abu zai taimake ka kamar a gyara maka hanya asibiti ruwa su wadace ka a ɗan samu ana samun wutan nefa to su nefa talaka yake amfani da su to kuma su suka yi karanci a nan ƙasa ta najeriya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa gidan rediyo ta Iran ta musulunci amince Allah tabbata a gare ku musamman Hassan Barka shugaban wannan gida da dukkan members din cikin wannan gida. Mai gaishe ku Fatima Sani a nan Najeriya a nan Adamawa. Muna mika godiya mu da ake ba mu damu muke mika bayanan mu da rayuwar mu a cikin wannan gida. Shugaban Ahmed Tinubu zai ci bashi a Najeriya ya sake mana bashi. To akan me bashin akan me zai yi me aka ci kuma akan me za a biya kuma akan me za a sake karban bashi a yi mun dawoma kenan a cin bashi bashi bashin ba zai taba karewa ba ba a gama biya ba kuma a sake ci gaskiya ba a fahimta kuma ba mu lamunta ba a ni ra'ayina ni mace ce a gaskiya ban gari ban wannan ba a sake tunani a shawara inda a shawarce duk da shawaran talaka ba komai bane amma fa idan ya roki Allah Allah yana saurin amsa masa saboda me kowane talaka yana da hakki akan kowane shugaba kuma ya sani da haka to ina muku fata alkhairi assalamu alaikum gidan rediyon tehran mai albarka a ah, malahasa ina maka barka da wuni a ah, da barka ka da kokari allah ubangiji ya sa ka da alkhairi da kai da mataimakanka mai magana dahiru habibu niger state mashegu lokar ganne to hakikanin gaskiya ni dai ba na anfin farin ciki da an san wannan ciwo wannan bashin saboda menene yasa ba na ainihin farin ciki da ciwo wannan bashin ba yau ake ci bashi ba ciwo bashi ba a najeriya mu ba mu san inda amfanin wannan kuɗin yake ba mu talakan najeriya muna cikin wani hali banda mu dai sai da allah ubangiji ya fita da mu kawai babu wani abu da ke ci gaba a ƙasar ga tamu ta najeriya sai dai ci baya kullum barayi sun damu mutane wannan tsadan man fetur wutar lantarki aiki an katse duk wani abu wanda ka sani a yanzu wanda ya kamata a ce a talaka ya ce babu shi to wannan shi mu dai gaskiya ba mu ga amfaninsa ba za mu ce kawai ina muku fata alkhairi mai magana dahiru habibu sahura mai niger state mashegu local government na gode Assalamu alaikum sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Sagir Isaka wanda kira babban Sarme a damagaram Jamhuriyar Nijar. Wannan al'amari na ƙasar Najeriya cewa Bola Ahmed Tinubu ya nemi cewa ci wani bashi wanda har ya kai tiriliyan guda da miliyan dubu ɗari bakwai da wani abu. Hakika wannan abun ba da mamaki dai da ma ban tsoro. Domin kuwa to in haka ne ina amfanin duk cire-cire tallafin da yake ya cire na man fetur ya cire na menene ya cire na menene kuma har yanzu a ce sai an ciyo bashi tukwana wai a cika kasafin kuɗin ƙasa na shekara. Wani abin shine zai sa a ce to gaskiya wannan ƙasa mu yar uwa ta mu ta Najeriya wannan makwabciya mu Allah ubangiji zai hudda su daga cikin wannan al'amari domin kuwa shi ma ƙasa ba shi ba wani abu ba zai haddasa mata illa na ɗaya karyewa darajar kuɗin ta ita kuma Najeriya daman ta naira warwarsa a ƙasa kuma gashi iya ɗaukar matakai irin wanda za su ƙara lalata darajar naira wannan dai Allah ubangiji ya kawo mana sauki mai magana Sagiru Isaka wanda kira baban Salmai daga damar a jamhuriyar Nijar assalamu alaikum tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuna magana da habibu musa ali dan tsoho daga maradin jamhuriyar nijar na muku fatan alkhairi da kuke ba mu dama mai tsokaci akan abubuwan da suke damun mu a afirka da ma duniya baki daya to a takaice abin da zan cewa su turawan yamma ko kuma amerika irin wannan shugabannin suke so irin su bola ahmed tinubu irin su shugaban kasar nijar wanda ya gabata muhammadu isuhu irin su bazum irin su dai ga sunan wurin irin su na kamaru biya ko kuma in ce fulbiya irin shi suke so irin wa'annan shugabannin wa'anda za su malamala ma ƙasa su bashi na fita hayyaci ba su iya rabuwa da su sun durme a ciki bashi mai nauyi 'yan ƙasa suna cikin tsananin wahala gaskiya mu ba ma goyon bayan to bashi a ƙasashen afirka bashi mai nauyi yaushe za a biyan shi wata haraka ake wani tattalin arziki ke akwai wanda za a biyan bashi mai nauyi irin wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radiyon jamhuriyar musulunci na Iran. Mala Hassan barka wakilinmu ina maka barka da wuni. Kana tare da Mala Ibrahim gadan ka dan wani daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi cikin komin din kwarnaka birnin kwankwar nan take. To lalle wannan abu ba wani abu bana. Ba wani abu bana yan majalisu na Najeriya ko ya hakuri. Shi cin bashi rishi kasa a ci bashi kuma yanka ci bashi da zuciya biya Allah zai bada abin biya amma in majalisa kawai kan rawaye ku taba ci eh ku sasanta kanku tsakanin ku shugaban kasa nan ba matsala bace in gagga mai gida ya ce zai ciwo bashi ci da gida ne ko shi gyara gida ne ba wata matsaloli bane sai ku yi addu'a Allah ya baku abin biya kasa da yawa ta ci bashi mai yawa kuma sannan sannan arzikin kasa Allah ya bada shi kuma an ka biya bashi duk wanda ci bashi da zuciya biya Allah zai bashi abin biya amma in ka ci ba da zuciya biya ba da zuciya ka yake ta Allah zai tayar da kai wannan abu ba matsala ba ce to kuna tare da malam Ibrahim gadan dan wani gadan kwankwandan watan alkhairi zuwa gare assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na BOH Jamhuriya mai magana tukurfi MC Rema memba da kungiyar masu kyara sauraron rediyo ta ƙasa da ƙasa reshen ƙasar Ghana. A yau ni ma zan yi tsokaci akan wannan maudu'i naku da kuka ba mu akan majalisar Najeriya, dokokin Najeriya da ta amince wa shugaba Bola Tinubu ya ciwo bashi wannan bai zo mana da mamaki ba kamar yadda ba su taɓa ƙin amince mashi akan ya ciwo bashi ba kuma cin bashi mara amfani ake yi wa najeriya wannan ba karamin mai da najeriya baya ake ba an so maƙudan kuɗi a zo a kasa yin aiki guda ɗaya na nunawa wanda za ka iya cewa ga abin da aka yi da kuɗin sai dai su karɓo su raba tsakanin su kawai kullum talakawan ƙasa ake ƙara tatsa ana ƙara matsa su cikin tsanani da da kunci haka kasashen mu na afirka suke an so bashin su ba suna an so bashi bane domin su yi wani aiki wanda zai mai da wayannan kuɗin a'a duk budget din da za su yi sai sun ci bashi Allah ka sauƙi, Allah ka yi mana tsari da irin waɗannan shugabanni azzalumai marasa amfani wa al'ummarsu ku tashi lafiya biyu jamhuriya Allah ya ƙara ɗaukar jamhuriya sunana sir malam sule malam falar daga jihar da magaram da ke jamhuriyar nijar gidan radiyon nan muna yi mata fatan alkhairi da musamman ma dukkanin amina arziki da abokanan aiki mai gabatar da shiri ina yi maka fatan alkhairi allah ya sa yadda ka hayo lahiya ka sauka lahiya to kam ni abin da zan iya cewa a wannan bangare gaskiya eh, to allah dai tabbatar alheri ni babu ma ni abin da zan ce kawai ina godiya kuma allah ya dai taimaka an ka kuɗi domin a wani abin to allah tabbatar da alheri saboda in ka ma bashin ba za a yi kai mu mun gaji Allah dai ya tabbatar wannan bashi da ka dauko yo abin ana yin shi dama a nan wannan kasar ka an ce an dauko bashi kaza kuma suna dora ma wanda za su ne da gurbi to wannan aibar siwa ce da bala'i kuma alhali wani abin ma suna da ma su boye su zace bar su dauko bashi da aje a ringa ce an dauko muku talaka ku ba ku sani ba an cuce ku daga wannan bangare da wannan kudan naku sai a ce ai bashi muka biya muku bashi muka dauko aka biya ma kasa kaza kaza uku daga nan da kuɗaɗen ku ne aka ɗauka aka je aka wasu abubuwa kamar ƙasar tarayyar najeriya ya ita wallahi akwai abin da ba ta shi ta ɗauko ba shi to in ka shana wada mai kashi kawai labarin ƙasan kuranke ne tattaku ne kawai Allah dai tabbatar man da alkhairi mai magana na sarsile malam fal daga jihar damagaram da ke jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. muryoyi masu sauraron radiyon kasar Iran, radiyon Musulunci, suna na sani da'u alaska tun daga nan tsatsun gurum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar e, wanga eh, gabatar da majalisar dattawa najeriya da amincewa na ciwo bashi tuni gaskiya ni ban goyi bayan wanga e, ciwo bashi ba duba da cewar kasashenmu na afirka sai su je su ciwo bashi da sunan za su zo suwa al'umma aiki ko kuma suna da muradin yin wa'ansu ayyuka na bunƙasa ƙasa amma kawai mutane sai ka damkar an shuka dusa to gaskiya ni ban goyon bayan wanga ko da an je an ciwo bashi mafi yawanci mutane tsiraru ne suke zuwa su je su kwashe kuɗin su tafi turai can su je su yi abin da sai ga dama daga wanda za su tafi kasashen waje su nemi lafiya sai a zo a kwashe kuɗi a je a sayi manyan motoci to gaskiya ni ban goyon bayan wanga kasashe da suke ciwo bashi da sunan za su zo su wa ƙasa aiki eh, suna na sani dawo alaska tun daga nan sasun a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala suna Sunana Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba jihar Neja, memba a muryar matasan Afirka reshen jihar Neja. Gode mu da fatan alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran musamman babban jagora Hassan Barka. To, game da wannan bashi da Najeriya za ta ciwo a Najeriya wanda 'yan majalisu suka rattafa hannu to abu ne wanda za mu ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'una domin saboda a hakikanin gaskiya shugabanninmu na Najeriya za mu iya musu jam'i sai dai da ku daga cikin su inda yake an fi karfin su babu abin da za su iya yi a ciki to za mu ce gurɓatattu ne ba masu kishin Najeriya ba kuma ba su buƙatar na ci gaban Najeriya ba domin saboda Najeriya ba wani arziki wanda Allah bai hore mana ba wanda yake ba tare da sai an ci bashi a wata ƙasa ba Allah hore duk wani arziki da ake takama da shi a duniyar nan Allah ya ba mu shi a Najeriya to mu dai fatan mu ubangiji Allah ya kawo mana sauyi mafi alkhairi Allah ya kawo mana juyin juyin halin musulunci a Najeriya domin shi kadai ne mafita gare mu har waɗanda ma ke ba musulman ba Ibrahim ya wanke hula a garin mai goda akin jihar Niger min ba mu da matasan afro rashin jihar Niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan radiyon Tehran fatan kowa da kowa da lafiya ma'aikata da masu saurare da kowa dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare kuna tare da Umaru Musa daga Nyame eh wannan ba abin mamaki na ba Mm, ba abin mamaki na ba tulumbu dama dan kasuwa na tulumbu dan kasuwa na kenan dole ya ciwo bashi ya zaka cika asusun shi dole ya ci bashi ya cika asusun shi mm, ai ba dan talaka na aka ciwo bashi ba shugabanni saboda kansu na suka ciwo bashi mai gyala su ta suka yi in wani ya wuce ya bar mu wani shi ma shi ta yi hakan gana a ɗauko bashi kuma ba wai kan gwaiwa ta kariya kan ku talakawa ta ka kariya daga fatan kuna lafiya dai a tashi lafiya daga umaru musa nyami Assalamu alaikum hatta Tehran Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilamina gwarmaji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To ko shakka babu wannan amincewa da dattawan Najeriya ta yi wa Ahmad Bola Tinubu domin ciwo bashi ko kaɗan hakan bai zo mana da mamaki ba. Duba da cewa dai ba a wannan gwamnati suka saba amincewa shugaban ƙasa ya ciwo waɗannan ba suka ba haka abubuwan ya faru a gwamnatin muhammadu buhari yadda suka amince aka yi ta cewa ƙasar mu bashi to daga ƙarshe dai muke addu'ar allah ya kawo mana shugabanni na gari masu kishin ƙasar mu ba masu kishin aljihunsu ba na gode boh tehran jamhuriyar musulunci mai magana bilamina agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci tehran kai tsaye kuna tare da muhammadu lawal waye garin matsan kai jihar da magaram jamhuriyar jamhuriyar niger To alhamdulahi bisa wannan maudu'i da kuka bada na eh, majalisa ta dattawa da ta amince a ciyo bashi a tarayyar Najeriya. ta gaskiya wani lokacin shugabanninmu na Afirka idan aka ciyo irin wannan bashi to talaka baya gani a ƙasa. Ya kamata idan aka ce an ciyo wannan bashin al'ummar da ake rayuwa da su eh, al'ummar wannan zamani kenan da suke a wannan ƙasa ta Najeriya kenan su amfana da shi wannan bashi. Ba a zo a ciyo bashi ba wato wasu al'ummu su amfana da shi tsiraru sannan an gadarwa wasu ma wanda ba su zo ba duniyar bashi wanda a gaba eh, zai ba da wahala fatan mu dai wannan bashi da za a ciyo ko aka ciyo ya amfanar da talakawa da sauran al'umma a gani a ƙasa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na BOH barkanmu da warhaka mai magana Lawali Alu daga Miami a jamhuriyar Nijar. Eh dangane da wannan maudu'in na yau to gaskiya za mu iya cewa yan majalisa ko in ce majalisar da ta ba ta yi aikin ta yadda ya kamata ba. Idan muka duba za mu ga akwai tallafi na man fetur wanda shugaban ƙasa yana hawa ya cire tallafi na man fetur. akwai tallafi na wutar lantarki wanda shi ma an cire saboda haka ya kamata ya amfani da waɗannan kuɗaɗen wannan rarar kuɗaɗen da ake samu wajen cikasa wannan kasafi na bana maimakon a ce an je an ciyo bashi na irin wannan biliyoyin kuɗaɗe wanda idan muka duba muka ga halin da talakan najeriya yake ciki ga fatara ga rashin aikin yi ga kuma rashin tsaro da dai sauransu ya kamata 'yan majalisa su zama masu ba da ra'ayi na kansu da kansu ba zan yi amsar shata ba a tashi lafiya sashen hausa na boh salamu alaikum sashen hausa na jamhuriyar musulunci iran mai magana isu makeri madattai da magaram jamhuriyar nijar ni ya da hulla a cikin kungiya ta masu kira sauran radio na jihar da magaram to gaskiya yau zan yi tsokaci a dangance da wani maudu'i na ku gaskiya kamar yadda eh, majalisun dokokin najeriya suka amincewa shugaba bola tinubu ya ciyo bashin nan na kuɗaɗe masu dimbin yawa wannan gaskiya ya kamata a rika sara ana duba bakin gatari domin a rika duba ga talaka yau ya yake ciki in dan tallaka za ya kamata a duba dama an ci bashin na an ci an ci amma kuma alin talakan najeriya yana cikin wani hali wanda aljanna wai na sama zahi kasa zahi kenan ya kamata a rika tausaya domin akwai gobe akwai ranar gobe inda lallanci to ya kamata wannan shugabannin namu ku rika tausayawa talakan ku na ku tashi lami magana isu ne madatai da magaram ne nijar mu yaɗa hulla a cikin ƙungiyar ta masu kira sauran radio na afirka ku tashi lami. to masu mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗoga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka agarsu don kasance da ku ke cewa bisalam a huta lafiya.